الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda waɗannan jerin gwanan darussa suke gabata a wannan masallaci mai tarin albarka da ke nan kwakungu cikin garin mina a yau ma za mu tashi a inda muka dasa ajiya ajiya litinin kenan yau talata goma sha uku ga watan shawwal a wannan shekara ta dubu ɗaya talatar e laraba larabar da ta daidai da ashirin da biyu ga watan tara a wannan shekara ta 1400 a shekara ta goma miladiya a wannan karatu na usulul iman muna cikin babu tahribihi ala luzumi sunnati wa targhibi fi zalik wa tarkil bid'i wa tafarruqi wal ikhtilafi wa tahzir min zalik a inda malam ya koro mana ayoyi da hadisai da suke bayani akan makalkalema sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma a akan haka sannan kuma hadisai da ayoyi suke tsoratar da mu akan barin dukkan abin da yake bid'a wanda yake bid'a take kawo rarrabuwa ya zama na an yi ma addinin ayaga kowa ya kamfaci nashi wal ikhtilaf da kuma sabani wa tahzir min zalik da kuma tsoratarwa akan haka a za mu tashi hadisin Amr bin Auf Allah ta'ala ya ji kamalan da rahama yake cewa وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه مرفوعا من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها لا ينقص من أجور الناس شيئا ومن ابتدع بدعة لا يرضى بها الله ورسوله فإن عليه اسم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وهذا لفظ malam yake cewa wa na amr bin auf ba kuma hadisi daga amr dan auf Allah ta'ala ya kara mushi yadda wannan hadisi marfu'an marfu'i ne ma udifa lin nabiyyi al marfu' Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa man ahya sunnatan dukkan wanda irayar da wata sunna min sunnati daga cikin sunnoni na domin sunna ta biyu mufrada ce ake idafa ta zuwa ga ma'arifa nasiru sa'ad rahimahullah yake cewa mithluhu al-mufrad idh yudafu fa fahmuhu li rushda ma yudaf ma'ana ita ma siga ce daga cikin siyar na al dukkan wanda ya rayar da wata sunna daga cikin sunnoni na qad umitat haƙiƙa tuni an riga an matar da ita an binne ta kun gano wannan sai ka zo ka rayar da ita ma'ana kai mai kenan ka karantar da ita kai aiki da ita ba'adi bayana domin ka ga bayan tafiya shi babu wani nasikh da mansukh kuma eh tunda shi shine ubangiji Allah maɗaukin sarki yake saukan mishi da ayoyi yake cewa ma nasakh min ayatin aw wani na'ti bi khairin bi khairin minha aw mislaha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in yake cewa da ayoyi masu yawa da suke nunawa akan share wata ayar da wata ayar sai ce ba'adi bayana kaga ya nuna cewar sunnar da ya tafi ya bari ana aiki da ita sai kuma ya zamana wasu an binne ta an manta da ita an kashe ta sai mutum ya zo ya rayar da ita to ana fa inna lahu min al to lalle shi yana da abin da yake na lada misalan ujuri man amila biha kwatankwacin lada na dukkanin waɗanda suke aiki da ita ta sanadiyar mai karantarwa da yi ta sanadiyar mai aiki da ita da yayi layun kasu min ujurin nasu shai'a ba a rage komai daga cikin ladan da za a bai mutane da suka yi aiki da wannan sunnar da shi mutumin ya karantar ko ya aikata ba za a rage musu da komai ba kuma za a ba kaga yanzu yana da ladan shi karantarwa da yi ko aiki da yi da sunnar kuma yana da ladan waɗanda suka yi aiki da wannan sunnar bayan da shi ya rayar da ita an gano wannan da kyau maiki Allah kira da amincin Allah su tabbata gare yake cewa wa man ibtada bid'atan hakanan dukkan wanda ya fara da wata farariyar al'amari ya kakaba ta cikin addini la yarda biha Allah wa rasulu wacce daman ubangiji Allah madaukakin sarki da shi da manzansa ba su yarda da ita ba ko akwai wata bid'a da Allah ta'ala da manzo ya yarda da ita balle mutum ya makalkale ya ce to ai an ce bid'ar la yarda bi Allah wa rasulu wace Allah da manzon shi bai yarda da ita ba kun gano wannan da kyau wannan baya nuna cewa a kotu bid'a da Allah ta'ala iya yarda da ita mana la yarda bi Allah wa rasulu tawkidi karfafa magana ne kamar da Allah ta'ala yake cewa yake yake faɗan banu Isra'ila yake cewa ya qatuluna nabiyina nabiyyina bi ghairi haqq wa yaqtuluna nabiyina suna kashe annabawa sai ce bi ghairi haq ba tare da wani dalili wani dalili da mutum zai rike da zai ce zai kashe annabi da shi eh babu wani dalili da mutum zai rike ya ce wai zai zame mashi hujja na ya kashe annabi da shi amma sai Allah ta'ala ya ce wai lunan nabiyina bi ghairi haqqin karshen zalunci kenan hakan nan fadin Allah ta'ala da yake cewa wa man yad'u ma Allah ilahan akhara la burhana lahu bihi la burhana bihi lahu abin da labur hana bihi labur hana lahu bihi inda Allah bayan na mashi sabu ilallah Allah hu la lil al-kafiruna na'am ta zo Allah ta'ala ke cewa man yad'u ma Allah ilahan akhara la burhana lahu bihi ba shi da wani dalili to dama akwai wani dalili da mutum zai rike ya ce zai bauta ma Allah da wani eh amma sai Allah ya ce la burhana lahu bihi ba shi da wani dalili da zai iya rikewa a matsayin haka so daga babu wata bidi'a da mutum zai riƙe a matsayin cewar Allah da manzon shi suna son wannan bid'a to duk wanda ya kagi wata bid'a yi aiki da ita fa inna alaihi isma man amila biha to yana da nauyin zunubin waɗanda suka yi aiki da ita dai ta ne wannan bid'ar minan nasi daga cikin mutane la yunqasu min asamin nasi shay'a ba a rage komai daga cikin zunuban mutanen da suka yi aiki da wannan bid'ar akan shi su nauyin zunubin su na sun yi aiki da bid'a yana nan a kansu kada su ji cewar ai wani ne ya kago nauyin zunubin na kan shi a'a su ma da suka yi aiki da bid'ar zunubin yana kansu na sun yi aiki da bid'a shi kuma nauyin zunubi yana kan shi na yayi me na ya kawo bid'a to sai wani ya nuna cewa yanzu mutum yana kabari ma kenan account nashi asusun shi taskar shi ta zunubai tana karuwa bayan ya mutu saboda me saboda bid'a da ya kakaba ma mutane ya mutu ya basu da ita a kai suka ci gaba da aiki da ita kun gano wannan da kyau wannan zai nuna muku duk wani wanda yi kisan kai a yanzu shi mutum na farko daga cikin 'ya'yan adam guda biyu da ya kashe ɗan uwan shi yana da nauyin zunubi na ne na kisa domin shi ne farkon wanda ya fara aiwatar da kisa bayan kafa da Allah ta'ala ya ce wato alaihim na ba'abnai adama bil haqqi إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك yace sai kashe shi wannan mutumin da ikisa har tashin alkiyama duk wani wanda ikisa shi wanda ikisan yana da zunubin mai kisan da yi shi wancan da ya fara wanzar da kisa ɗin shi yana da kaso na zunubi na kisan da wancan mutum ya yi saboda shi ya fara zaka mutum sai ya hatara sosai da sosai duk wata fitina da mutum zai kawo duk wani gidan kwallo da mutum ya bude a unguwa ta sanadiyar ganin shi ya bude gidan kwallo wasu suka dinga budewa kun gano wannan da kyau ko to ya sani duk gidan kwallon da aka bude akai yana da zunubi akai Allah ta'ala ya sauwaki duk wata barna da mutum ya kawo duk wata fitsara duk wani faifai na bidiyo mummuna da mutum ya kawo mutane suka dinga kwafa a wurinsa ya sani yana da zunubi a kan shi ɗauki duk wata barna kaf ɗinta wannan muna kawo ne don buga misali duk wata barna da mutum ya kawo wanda yake mutane suna tsam ba su san da wannan barna ba sai mai sai zuwan shi shi ya fara mutane suka kwaikwayon a wurinsa to ya sani yana da nauyin zunubi na wannan al'amarin da yi saboda dole mutum ya hatara ya ga wacce magana zai faɗa a cikin al'umma magana da ya faɗa a cikin al'umma ba a taɓa jin ta ba sai a bakin shi aka je aka dinga ɗorawa to ya sani yana da nauyin zunubi a kanta aiki aka kwaikwaya a jikinsa mummunan aiki aƙida ce mummunan aƙida kallo mummunan kallo duk wani abu da yake ɓarnataccen al'amari ne da shi ya fara aka kwaikwaya a wurinsa to ya sani taskashi ma'aunin shi na zunubi yana ƙaruwa ta sanadiyar shi ne ya fara kawo wannan al'amarin Allah ya tsare mu kaga wannan ba karamin kan da garki bane ba karamin razanarwa bace akan wannan Allah ta'ala ya sauke hadisin yana da dalilai yana da shawahid da waɗansu hadisan da suke rufa mai baya sosai da sosai akan irin wannan lafazin da ya zo da shi amma shi karan kanshi wannan hadisin yana buƙatar mataimaka kun gano maganar ma'ana hadisin bai kai labari ba sai da aka haɗa shi da sauran hadisai yan uwan shi masu ma'ana irin wannan sai ya sa hadisan ya zauna sosai da sosai dole mutum ya tahi tsaye sosai da sosai ya me yake faɗa me yake aikatawa wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu qal kaifa antum idza labistum fitnatan yarbu biha as-saghir wa yahrumu biha al-kabir wa tu'khadhu sunnatun yajri an-nasu 'alayha fa idza ghayyara minha shay'un qil ghayyarat as قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير لغير الدين وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال hadisi daga abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kara mashi yadda lalle shi abdullahi dan mas'ud ya ce kaifa antum ya da ku samu kanku ya halinku zai kasance idza labistum fitnatan idan aka sanya muku wani irin tufafi na fitina aka sanya muku jarrabawa jarrabawa mai hatsarin gaske yarbu fi hasaghir wanda ke karamin yaro zai renu a cikinta la ilaha illallah ya renu a cikinta da sunan mai addini alhalin kuma ba addini bace wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi al kadhiba wa ma ya'lamuna karamin yaro ya tashi a ciki da sunan mecece addini alhali kuma ba addini bane wa yahru fi har kabir dattijo mutum kuma dattijo kuma ya girma a cikinta cikin wannan mai. wannan fitinar ta gaba da baya yaro ya taso a cikinta saboda haka da ya zo ya samu magabatan shi suna yi zai ɗauke ta matsayin mai datti da kuma ya girma ya yi furfura a kanta zai ce mai addini don a kan shi ya rayu la ilaha illallah wa tu'khadhu sunnatun aka riki wannan fitinar a matsayin sunna bid'a ce fa barna ce amma ka dauke ta matsayin mai saboda ni. karamin yaro yare ne a cikinta ya taso a cikinta babba ya tsufa a cikinta kana mai magana sai ce tun ka ba haifi babanka suke yi ko ba ka zai ce ba ga yana wajen na ba na kenan na ummaci Allah ya sauki yajirin nasu alaiha mutane suna gudana suna tafi da al'amuransu akan wannan fitinar Allah ya sauki fa idza ghayyira minha shay'a shay idan aka canza wani abu daga cikin wannan barnar da suke yi wannan jarrabawa da aka jarraba al'umma da ita aka samu wasu suka zo suka ce abu kaza da abu kaza ba mai kyau bane qil sai ka ji ana cewa ghayyiratu sunna ka ji su za su canza sunna la ilaha illallah kun gane ko ghayyiratu sunna suna zaka ji suna cewa an canza sunna saboda me sun taso akai to kun yanzu dole ne a tashi ƙananan yara ana karantar da su tsaftataccen addini shine wajibin da ke kan kowa ta yadda su taso su san abin da yake daidai da wanda ba daidai ba an gane wannan da kyau ko kuma a ruwaya ku wa turikati sunna aka bar sunna sai ga suna cewa ai an bar sunna an gane wannan da kyau ko wasu ba an yi zamanin da ake cewa fitar waliyai da ake yi a wata jiha daga cikin jihohin arewacin Najeriya da aka samu lokaci sai wata take cewa wai tana ba da labarin canje-canjen al'amura wai ga waliye ma an canza ta ita za tunaninta ana tafiya waliye akan daidai daga baya kuma wai an canza ta na ilaha illallah saboda ta tashi a ciki ta yi furfura a ciki wanda yake abin da ba addini ba fa a ce an ware wata rana ta guda wai ta waliye ta waye ta wace irin tambada ce Allah ta'ala ya so sauke wannan kala rawi ya kammala wannan abin ya kai shi makabarta tarihi qil sai aka tambayi Abdullahi dan Mas'ud aka ce mata zalika ya Abu Abdurrahman ya Abu Abdurrahman yaushe ne irin wannan lokacin zai kasance qal sai ce idza kafura qurra'ukum idan makarantanku suke yawa makarantanku idan suka yi yawa kakosan san littafai sun watsa kenan an gano wannan da kyau ko sai ya zama na mutum kawai zai sai littafi ne ba tare da ya tantance ba ba tare da ya tantance waye mawallafinsa ba yaushe ya wallafa ya matsayin shi kafa shi ta dilmiya ta kafu a ilimi ko ba ke ba kawai da ya kai da sabon fuska fuska ta ja shi kawai ya rubuta ya ɗauki littafi din shin na ɗan sunna ne ko na ɗan bidi'a ne ko na ko na waye duk ba abin da ya same shi an gano wannan da ke ko ko idza kasura qurra'ukum idan makaranta alqur'ani cikin ku suka yi yawa sun haddace qur'anin tsantsa amma ba su san ma'anar shi ba kwata kwata sai zama da su ake tambaya harkokin addini kun gano wannan da ke ko alhalin shi bai san me ake nufi ma da ma'anonin ba balle yi bayani akan haka an gane wannan da kyau sun ga wannan ba karamin bala'i bane shi za kullum muke faɗa haddace qur'ani ana biyo bayan shi da ne da san ma'anonin shi wallazi ba asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin wa yuallimuhum alkitab kuma yana sanar da su abin da littafin ya kunsa kaga anan ne sai ya zama na kai fatawa kai ba da amsa sosai da sosai amma iya karatunka na alkur'ani iya haddaka muddin baka san ma'anar abin da qur'ani yake ɗauka ba to kaga kan kan ba ne ka je kai magana akan harkar addini wa qalla fuqaha'ukum masana addini suke karanci a cikin ku fuqaha jam'i ne na faqih suke karanci sosai da sosai ta yadda a wani mutumin da yake da ka jami'a ya zai fitar maka da matsaloli 40 50 100 a cikin ayar. kun gano wannan da ke ko in kuwa aka rasa irin waɗannan sai zama na kawai kowa zai iya ba aya ma'anar da shi ya gada ma kawai shi kenan ka kusan barna ta wanzu a bayan ƙasa Allah ya sauwake wa kafurat amwalukum dukiyoyinku suka taru suka haɓaka abubuwa ne kenan ba lissafa wa qalla umana'ukum marika amanan cikinku suke kaɗan amana za a baiwa mutum kafin wanda ya ya bashi amana ya juya shi har ya fara ci ko dai amana ta magana kun gano wani amana ta magana mutum ya faɗa maka magana ya ce amana ce har gaggawa kake yi ko rabu ka je ka samu wani abu ka ce ga magana da ake ko ai da kai shi ya zo ya gaya maka magana wannan amana ce da zai faɗa maka magana ya ce don Allah tsakanina ne da kai amana amana ce in mutum ya ci sai ya shiga cikin wanda ya ci amana amana ta ci shi Allah ya sauwace ko amana ta dukiya mutane a baka amanar dukiyoyin mutane a danka ta a hannunka sai kuma ka kama ta da ci kawai ham ham ham ham kowace irin amana wa qalla umana uku amintattun cikin ku suka yi karanci wal tumisati duniya aka nemi duniya bi amalil akhirah da aikin da ake neman lahira da shi a ɗauke shi kuma yanzu duniya ake nema da shi la ilaha illallah Allah ya sauke wa tufiqaha li ghairi din aka karatu ba dan addini ba karatun kawai aka yi ba addini aka nufata da shi ba wani shi babban burinsa kawai ya gama karatun ya je samu aiki haka ne ko ba haka bane so ka ga asali ma karatun ba wai ya gina shi ne akan neman ba akan addini ba shi shine ke karatun ka domin addini in ka samu aiki to wannan nafila ne ba shi ne makasar ba ba shi aka nufata ba amma sai zama na karatu na addini addini na musulunci tsabtataccen addini da mutum yi karatu akan shi sai kuma ya je yana neman ya za a yi daman ba wai ya yi karatun ne domin addini ba kawai a'a kawai ya za a yi nemi duniya da shi Allah ya sauke wannan asar rawahu darimi imamu darimi ne ya rubuto shi Allah ya sauke kasan wannan asar ɗan ya fi ta kan kuwa kenan ko kun yi shiru kasan gaji an yi shiru to karatun ya fi ta kan kowa yawwa man ta kan wasu ya bi banda wasu sai gaji ana Ya wato to man ya fi ta kan kowa sai ga kowa ya yi shiru to kuma dama haka karatun yake an gano wanda abu abdurrahman abdullahi bin mas'ud sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne to amma kaji irin maganganun da yake faɗa in aka sa in al'umma ta samu kanta cikin irin wannan hali to Allah ya sauke kawai wa an zayyad bin hudayr qal qala li umar hal ta'rifu ma yahdimu al-islam قلت لا قال يهدمه ذلة العالم وجدال وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين رواه الدارمي أيضا وعن زياد بن حديد فكما حديثي دقى أثر دقى زياد بن حديد قال يتي قال لعمر عمر بن الخطاب يتي yace hal ta'rifu ma yahdumul islam yake cewa shin ko ka san abin da ke rugu da musulunci tambayewa kenan kuma dan khattab imawa hudayb zayyad bin hudayr yace ko ka san abin da ke ruguje musulunci qultu sai na ce in jiwa kenan in ji zayyad ne ce la a'a ban sani ba qal sai yace yahdumuhu zillatul alim abin da ke da addini shine karkata ta malami idan malami ya karkace to shikenan kuma da an yi magana sai ga zan ce malam wani fa ya ce ko ba ka ke cewa ba yanzu da ke da malam wani wa ya fi ilimi shi nan magana su idan aka ce malami ya karkace to al'amura al'amura sun abin nan Allah ta'ala ya sauke abu na biyu wajidalin munafiki bil kitab da yadda munafiki wanda ya ɓoye kafirci a zuciyar shi ya bayyana da imani a fatan bakinsa ya zo ya dinga haɗa ƙur'ani da alƙur'ani yana kora ma mutane shubha yana ingiza ma mutane shubha a cikin addininsu yana jayayya da alkur'ani ya ce ai a wuri kaza an ce kaza a wuri kaza an ce kaza domin ya sanya ma mutane shubha a cikin addininsu abin no kenan abu na uku wa hakkamal a'immatu al-mudillina mahukunta shugabanni kenan ko shugabanni suka hukuntar da batattun mutane a matsayin mahukunta shugaba maimakon ya ɗauki wanda ya san addini ya ba shi mukami ya bashi tsara wuri kaza tara wuri kaza ya hukuntar da shi a cikin hukumarsa sai ya je ya ɗauko wanda yake ɓatacce ne yana ɓatarwa ya sanya shi wurin gudanar da al'amuran gwamnati abubuwa kenan waɗannan al'amuran uku su suke rubuta addinin musulunci ya kuke kallon maganar umar nan khattab eh in dai malami kafa shi ta zani ya zama na malami ba abin da ke gaban shi sai aljihunsa sai tallan gidan shi tukunyin miyar gidan shi kenan in ya zama ba abin da ke gaban shi sai wannan to al'umma sun shiga wani hali al'umma kuma sai dai addu'a idan ya zama na an samu fanɗararru makiya addini sun sa rigar addini sun shiga suna amfani da waɗansu a cikin musulmai don cimma wani mummunan burinsu to lalle ilalla a sani al'umma ta musulunci tana buƙatar addu'a haka ne ko ba bane idan ya zama na an sami shugabanni suna ɗiban waɗanda batattu ne suna ɓatarwa kuma suka sanya su jagorori mahukunta to lalle addinin musulunci Allah ya kiyaye haka umar ɗan ya faɗa an gano wannan da kyau to tambaya ta anan ita ce me alaka wannan asar ɗin da babin da muke ciki babu taharibihi ala luzumi sunna eh idan mutum Allah ta'ala ya albarkace shi yana rike da sunna kankan waɗannan al'amuran uku ba za su shafe shi ba kun gano wannan waɗannan al'amuran uku inda yana karatu tsabtataccen karatu tsabtatacce tataccen karatu waɗannan al'amuran uku ba za su same shi ba domin da malami kafa shi ta zame zai iya ganowa saboda me daidai gwargwado ya iya karanta qur'ani ya san wani bangare na ma'anonin shi ya san hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma su yake rinjayewa akan maganar kowa saboda duk lokacin duk girman malami duk girman malami yana ji a zuciyar shi malamin nan bai kai annabi ba sallallahu alaihi wasallama saboda ko dole fara gabatar da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan maganar kowa وعن حذيفة قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا ممن كان قبلكم رواه أبو داود إيه؟ وعن حذيفة قال hadisi daga huzaifa ya ce huzaifa tu bin yaman kenan an kun lura yanzu kamar mun fara shiga asar kenan maganganun sahabbai wanda yake a hadisan da suka gabata mana ta karanta ne maganganu na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu kuma sai muke karanta maganganun sahabban shi kamar me kenan Umar umm Malik na'am Huzaifa ibn Yaman yake cewa kullu ibadatin kullu siga ce da ke sayagul umum ita ce ma ummu kamar da kake cewa kana wa akhawatuha inna wa akhawatuha to a babul umum sai ka ce kullu wa akhawatuha shi zai ke ta siyagu kullun aw al jami'u wa qad talal latil furu'u in ji mai maraƙi kenan kullu ibadatin kowace ibada la ya ta'abbaduha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wacce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su bauta ma Allah da ita ba ita me kenan ita wannan ibadar dukkan ibadar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su yi ta ba fala ta'abbaduha kar ku yi ta kar bauta ma Allah da ita an ku zai fitu bin ina so mu fahimci cewar sahabbai ne suke waɗannan maganganun kun gane wannan da ke ko ba wai Muhammad bin Abdul Wahab bane da za a ce ba wahabi ne an gane wannan da ke ko ba wai Abubakar Muhammad Gubo ne balle a ce dan izala a'a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne suke waɗannan maganganun wanda yake wasan sai rabon su da duniya yau shekara 1400 wani rabon shi da duniya wani 390 da sauransu su suke irin waɗannan maganganun suke cewa dukkan ibadar da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi ta ba to kada ku yi ta me dalilin shi eh Allah ta'ala cewa yake yi abin nan qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ma unzila ilayna ma wa isma'ila wa isaaka wa yaqub wal asbat ma utiya musa wa isa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina la nufarriqu baina ahadin minhum wa amanu bi misli ma amantum bihi yawwa fa in amanu idan su sun yi imani bi misli ma amantum bi da kwatankwacin abin da ku kuka imani da shi ku suwa kenan ku su ne al mukhatabun al-awwalun sune waɗanda ake magana da su na farko idan su sun yi imani da irin abin da sahabbai suka imani da shi faqad hitadaw to hakika sun shiru eh hakika sun shiru to idan suka yi abin da sahabbai ba su yi ba fa ba su shiri ba da ka duk wanda ya yi abin da sahabbai ba su yi ba to lalle ilalla ya san ya ibi hanyar gadin ya ibi daji Allah ya sauwaje wani bin mas'ud radiyallahu anhu qal man kana mustannan falyastanni biman qad mat nam fa yana al-awwal lam yada lil akhir maqalan domin mutanen farko ba su rage ma mutanen karshe wajen wata magana ba duk abin da za a faɗa sun faɗa duk abin da za a yi sun yi duk abin da za a kudirce a zuciya sun kudirce na ga yanzu an hutar da kai naka shine ne bi kawai shi kenan naka an share maka hanyar su ne suke yin aiki sai a ce wannan an share hukuncinsa sai zuba shi kai yanzu komai da komai an riga an kammala maka kawai naka shine bi fattakullaha ya ma'ashar alqurra ya ku taron alarmomi ku ji tsoron Allah ko suna alƙura'u ba ku ji tsoron Allah irin wannan kakalization ɗin da kuke wurin karatu ku ji tsoron Allah sosai da sosai <laughs> kun gano wannan da kyau ko ana karanta ƙur'ani sai ya zama na hayya kai ga matsayin ana huluyi akan karanta ƙur'ani za yi mamaki al-imam al in ka karanta muqaddimar ta tafsiri yayi magana har sai da ya ayyana sunan wata ƙasa yace irin yadda ake karatu a wurin yana buƙatar a duba shi an gane wannan da ke ko Allah ta'ala ce wa rattilil qur'ana tartila to wurin karatun kamar da kasan komai ana huluyi kan shi komai ana huluyi yasa Allah ta'ala ya hana ce ya ahlal kitabi la taghalu fi dinikum wa la tattabi'u ahwa qawmin ardallu min qablu wa adallu kaseeran wa dallu an sawa'i sabil wa da ka ba a huluyi a karanta qur'ani yadda yake wurin karanta qur'ani kada mutum ya zo huce gona da iri har ya zama yana karanta abin kuma da ba qur'ani ba an gano wannan in ka karanta qur'ani babu tajwidi ka sani ba qur'ani ka karanta ba fa ɗaya daga cikin maganganun malaman mutane wallam wa man lam yujwidil qur'ana fa huwa asim inji abin nan tajul qurra imam al-jazari zai ka karanta qur'ani kar kuma wurin karantawa ka zo ka wuce gona da iri saboda tsabagen son karanta ƙur'ani kuma ka zo karanta shi ya fita daga sufa shi ta ne ta alƙur'ani wa khudhu mimman kana qablakum ku karbi qur'ani daga waɗanda suka gabace ku ku koyi karatu daga waɗanda suka gabace ku shikenan ta yanzu ba a tasa baki kenan eh wa mutum ya ji cewar zai iya tasa baki a wurin karatun qur'ani yana tasawa yana karantawa tasa baki a karatun qur'ani ai bakin nan kai wasa ka zaka dinga danne shi kawai ai sai amma darasu sai an karanta maka shi Allah ta'ala cewa yi da annabin shi wa innaka latulqal qur'an min ladun hakimin alim sai an maka talaqi wala ta'dal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu ko min qabli an naqdiya ilayka wahya wa qur rabbi zidni ilma an gano wannan da ke ko qira'a a shari'a kenan min qabli an naqdiya kun min qabli an yuqda kafin a kammala maka wa qur rabbi zidni ilma fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana kuma inna alaina bayana to daga anan sallam sai an karanta mai qur'ani kai waye da zaka ce ba za ka karanta mai qur'ani ba wai sai dai ka dinka tasa baki ba wani baki da zaka tasa ugun in dai kana son ka karanta qur'ani zama zaka yi alakana maka shi malam yana faɗa kana faɗa wannan shine kawai duk wata hanya kuma to ta biyu ce wannan ita ce hanyar fari in dai kana so ka kauce ma dukkan wata fitina a wurin karanta qur'ani karka ka zama kana karanta qur'ani qur'ani yana la'antarka. nam eh wa khudhu tariqa man kana qablakum ku kama hanyar waɗanda suka zo kafin ku hanyar da suka bi ita za ku bi ko ba shi kenan ba ko kuna tariqa ne kuma to shikenan rawahu abu daud wa ibn mas'ud radiyallahu anhu qala man kana mustannan falyastanni biman qadamat fa innal hayya la tu'man alayhi alfitna أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولإقامة دينه fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum ala asrihim وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم رواه رزين وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال حديث لك عبد الله بن مسعود الله تعالى قال مشي يدايتي من كان مستنا duk wanda ya kasance wanda zai bi sunna zai kokari ya ɗabbaka sunna falyastanni man qadamat to yayi sunna ya kwaikwayi wanda ya riga ya rasu wanda ke raye fa ya ce fa innal hayya domin wanda ke raye la tu'manu alaihi fitina ba a amince masa cewar fitina za ta same shi wani al'amari na addininsa zai zo ya canza haka ne ko ba haka bane amma wanda yake ya riga ya rasu to an san akan abin da ya rasu wane kan abin da ya bayyana gare mu ya samu kyakkyawan makoma ya samu kyakkyawan cikawa haka ne ko ba haka bane to wannan shi ne domin wanda ke raye ba a amince mashi cewar zai iya samun jarrabawa ko ta taɓin kwakwalwa ko wani ra'ayi baƙon ra'ayi ya shige shi saboda kawo kullum sai addu'a kisa kullum muke faɗa kullum sai ka haɗa da addu'a annabi tsira da amincin Allah su tabbata ga cewa yake yi ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dini ka tabbatar da zuciyata akan addininka annabi yusuf alaihi salatu wasallam addu'a yake waɗannan fa Allah ta'ala yana kawo mana su domin koyi da su yake cewa tawaffani musliman wa alhaqini bis salihin ban ya ce fatira samawati wal ard yake cewa tawaffani musliman wa alhaqini bis salihin an fahimci wannan da kyau abdullahi dan masudu yake cewa ula'ika ashabu muhammadin su waye waɗanda yake sai riga sun rasu yace to waɗannan ba su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kanu afdal hadhihi al-umma sun kasance mafifitan wannan al'ummar babu wani al'ummar nan da ya kai su kun gano wannan da ke ko ya kai su ne falala wannan baya hana cewar a cikin wani wanda ba sahabi ba kamar wa kenan kamar tabi'i kamar tabi'u tabi'in a samu wanda ya fi sahabi mai ilimi an gano wannan da kyau za a samu cikin wani wanda ba sahabi ba kamar su tabi'ai kamar tabi'u tabi'in a samu waɗanda yake sun kai wani sahabi ko ma sun fi wani sahabi ilimi amma falalafa ina wani ɗaya ce wannan kan ya riga ya huce mun gano wannan da kyau saboda haka abdullahi dan mas'ud yake cewa kanu afbala hadhihi umma sun kasance mafifitan wannan al'ummar abarraha quluban sun kasance zukatansu wankakkun zukata ne zuciya ce mai kyakkyawar biyayya ga manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam babu wata zuciya da ta kai su da ta kai zuciyarsu tsarki da tsafta wa a'maqaha ilman babu zuciyar da take zuciyar su zurfin hangen nesa da zurfin ilimi kun ga in ka tara su baki ɗayan su ta ɓangaren ilimi ke na kamar da muka ambata domin za ka samu wani daga cikin sabai cikin tabi'ai irin su Imam Malik ibn Anas irin su Imam Ahmad ibn Hanbal irin su Abu Hanifa da sauran malamai ba za a rasa samun waɗansu malamai da suka fi wani sa'abi mai ilim kulura wajen ilimi amma falalafa a'a su sahabban manzan Allah yan aljanna ne Allah ta'ala cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu sai ce wa kullan wa'ada Allahu al-husna Kowannan su Allah ya mai alƙawarin aljanna sai dai ta wani ce ta fito wani eh shi yasa Abu Muhammad ibn Hazm da ya je Masar sai wasu kiristoci suke hikwato mashi maganganun 'yan shi ya ce waɗanda yan wanku ne kun gane magana ko ya ce waɗanda ya duk littafan ku ne a yi an gane wannan da ke ku ya ce su sabon manzo Allah ai yan aljanna ne don Allah ta'ala ce la yasawi minkum minkum ku sabai kenan ba za a haɗa man anfaqa min qabl al-fatay wa qatala wanda ya ciyar da dukiyar shi iyaki kafa a fatahu makka ba za a kwatanta shi da wa da wanda iciyar iyaki bayan fatuhu makka yanzu wanne ne ya fi lada kenan na farko sai Allah ya ce wa kullum wa adallahu alhusna kowannen su Allah ya mai alƙawarin alhusna alƙawarin aljanna kuma da man ga dubu sahaba haka suke ko dai qabl fatahi ko dai ba'dul fatahi wa aqallaha takallufan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mafi karanci na wurin ɗora ma kai abin da ba a sanya su ba ba ruwansu kan ɗora ma kai ba su ɗora ma kansu a'a ba ruwansu me Allah yake sun yi me manzo Allah yake sun yi an gane wannan ba ruwansu a ce sai an yi wani dogon bincike sai an yi kaza to wanzu wannan magana hankali zai da ita wannan waye waye ba ruwansu akan wannan Allah ta'ala ya tsabtace su اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم الله تعالى يا زابيسو domin su zama sahabai na annabin shi annabin tsira annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wale kamati dini da kuma tabbatar da addininsa dan haka Allah ta'ala ya zaɓe su fa'arfu lahum fadlahum ku tabbata musu da falalarsu eh kaga duk wani wanda yazo yake bin su da suka to ka wannan wannan akwai zindikanci-zindikanci tare da shi kun gano wannan da ke ku wala ta kufa anan ta ta'ibu wa tajrahu faqad nafaqa na wahyu al-mubin bi fadlihi wa bil fadai ayun lis-sahabati tamdahu tamdahu wattabi'uhum ala asrihim ku bi su a gurabunsu ku bi su sau da kafa su suwa kenan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata masaku bi masafatu min akhlaqihim ku yi riko gangam da abin da za ku iya na ɗabi'unsu akhlaq ɗabi'u ka yi riko da irin ɗabi'unsu aƙidarsu tauhidinsu ayyukansu imaninsu akhlaq suluk gudun duniya ka irin nasu kar ka ɗauko wani abu na daban a matsayin shine gudun duniya ka dinga yi a'a ya sahabbai suka suka guji duniya kun gano wannan irin shi zaka yi wasiyarihim da tarihinsu fa innahum lalle su suwa kenan kanu alal hudal mustaqim sun kasance a kan shari'a shari'a kuma miƙaƙƙiyar shari'a saboda ka in ka bi shari'a su za ka kasance in ka bi tafarki su za ka kasance shari'a wannan in ji abdullahi dan masu kenan yake irin waɗannan maganganu din wani amr bin shu'aib an abihi an jaddi qal سمع النبي صلى الله عليه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوما يتدارون في القرآن فقال inna ma halaka mankana kana qablakum bihadha darabu kitab Allah ba'dahu bi ba'd wa inna ma nuzila wa inna ma nuzila kitab Allah yusaddiqu ba'dahu ba'dha fala tukazzibu ba'dahu fala tukazzibu ba'dahu bi ba'd fama alimtum minhu kulu wa ma jahiltum fakiluhu ila alimi rawahu ahmad wa maja. wani amr bin shu'aib an abi an jaddi qal shi wannan hadisi na wannan bawan Allah amr bin shu'aib an abi an jaddi babi malamai suke bude mishi a cikin mustalahul hadith قال يتي سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوما ما يكي الله تيرا دا أمين الله ستبتا أغريشي يا جوانا سمتاني يتدارون في القرآن suna kaiwa su komo dangane da alkur'ani wannan ya ce wannan ya ce subhanallah al'afu kamar suna haɗa ƙur'ani wannan gefe da wannan gefe sai ma ke Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna ma halaka man kana qablakum bi hadha abin sani kawai waɗanda suka gabace ku sun halaka da wannan abin da kuke yi an gano wannan wannan yabo ne ko zargi ne to da irin wannan ne sai shi'a suke ɗaukar irin waɗannan suke aibanta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba su fahimci cewa su sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam makaranta ne da Allah ta'ala yake karantar da mu da ayyukansu eh da aka hana su wannan ɗin sun sake su ɗin? haka za ka dinga gani irin waɗannan da yawa irin waɗannan al'amuran da yawa alim annakum kuntum takhtanuna anfusakum sai Allah ce fataba alaikum amma shi makin gaskiya sai ya ce to ai gashi Allah ya ce alim Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum sai tsaya iya nan ba zai ƙara gaban ba fataba alaikum wa afa ankum فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب lakum لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى ilallai. duk ba zai ƙara shi nan ba sai ce ai gashi Allah ya ce ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza Allah ya sauke me yi musu haka daman rana ala qulubihim ba kanu yaksubu fi qulubihim maradun fa zadahum Allah marada in sarafu sarafa Allah qulubuhum bi annahum qaumun la yafqahuna mai ki Allah tsira da mai ki Allah tabbata gare yake cewa bar bu Allah ba'dahu bi ba'd sun hada littafin Allah sashin shi na warware sashi a wurinsu su suwa kenan waɗanda suka zo kafin ku waɗanda suka zo kafin ku sai ma kyala kitab wa inna ma nuzila kitabullah abin sani kawai an saukar da littafin Allah ne wanda yake qur'ani yusaddiqu ba'dahu ba'dahu sashin sa yana gazgata sashi sashin alqur'ani yana gazgata sashi fala fala tukazzibu ba'dahu bi ba'd kada ku hada sashin sa kada ku karyata sashin sa da sashi ku ɗauki wani sashi ku warware wani sashi na alkur'ani shi ubangiji Allah madaukakin sarki bai sauka da alkur'ani akan haka ba Fa ma alimtum minhu abin da kuka sani nashi fa quluhu ku faɗa wa ma jahiltum abin da kuka jahilta fakiluhu ila alimihi ku miƙa shi ga masanin shi ba shi kenan ba ko ga san qur'ani baki ɗayansa abdullahi dan abbas yake cewa tafsirin alqur'ani ya kasu kashi hudu akwai bangare na farko da kowa ya sani ka gane wannan da ke ko kowa ya sani da zaran ka ce kul huwallahu ahad ko ya san me take nufi haka ne ko ba haka bane akwai tafsirin da larabawa ne suka san shi lura da su aka sauka eh to haka yanzu akwai buƙatar an kana suka kware a tafsiri kenan sai ka san waɗansu al'amura masu tarin yawa na me na adab na larabci domin ya taimaka maka wurin fassara alƙur'ani mai girma akwai kuma wanda yake malamai ne suka sani tafsirin da malamai ne suka sani kaga kuma ba laraba ba kenan so ka iya sani shi da larabci shi bai san wannan ba a akwai tafsirin da malamai ne suka sani nawa kenan hudu uku kenan ko na hudun ya na sha'afa ban abin da na shi ba lamin hadur ne haka abdullahi dan abbas ya faɗa to amma da zarar mutum ya karanta abin da bai sani ba kawai shi kenan sai ga yana taka maka mai a cikin alqur'ani da. Allah ta'ala ya sauki masallahu salamatu wal afiya rawahu ahmad ibn majah kaga wannan hadisai da muka karanta anan yana zaburar da mu sosai da sosai akan sunna to yanzu a nan in aka tambaye ka aka ce wai meye sanadiyar yaduwar bid'a me zaka ce abu na farko dai akwai jahilci wallahi jahilci ya yi al'umma ka tutu wannan shi ma ɗaya ne daga cikin dalilan da suke sawa bid'a ta yadu to haka yanzu anan ya zama dole a tashi tsayin daka a yaki mai jahilci da karatu tsabtatacce eh a yaƙi jahilci da tsaftataccen karatu abu na biyu akwai son zuciya eh akwai son zuciya shi ma ya taimaka wurin ya abin nan wanzar da bidiya a bayan ƙasa abu na uku akwai nufata alheri shi alheri yake nufata sai kuma bai same shi ba abubuwa kenan abubuwa uku shi alheri yake nufata abdullahi dan masaudi ya zo masallaci sai zai samu mutane sun yi kuri sun yi da'ira mutum guda a cikinsu yana cewa ku ce subhanallah ɗari sai ya ce subhanallah subhanallah ɗari an sun kammala sai ce ku ce la ilaha illallah ɗari sai su faɗa sai abdullahi dan mas'ud ya daka musu tsawa yace wa ya sa ku kun gano wannan da kyau yace ga tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan bai riddige ba ma'ana bai dade da ne kenan ba da rasuwa ga akushin da yake cin abinci nan bai daddatsi ba ga asar nashi nan bai daɗe da tafiya ba kun zo kuna waɗannan al'amurra sai suka ce ba komai yasa suka yi ba alheri suke fata abdullahi dan masu yake cewa da yawa akwai mai neman alheri da bai same shi ba eh kun ga wannan abdullahi dan masu ya goyi bayan su ko ya musu martani ya mai musu da martani amma meye babban abin da ya taso daga zuciyarsu neman alheri ba wai alheri neman alheri suke me sanadiyyar da kiristoci suka samu ruhubaniyanci da Allah ta'ala ya ce wa rahabaniyata ruha ruhubaniyanci su suka kirkire ta ma tabna ha alaihim ba mu dora musu ita ba ba mu ce su yi ruhubaniyanci ba su suka yi kayan su me yasa suka yi illabti ghairu ba kuma yasa suka yi ba sai dan neman yadda Allah yasa suka yi so suke su sami yarda Allah sai yasa su shi ne neman yarda yasa suka ne ruhubaniyanci suka yi abin da ba a sa su ba kan ga yanzu nan suna da kyakkyawan niyya ko ba su da ita sai dai abin ya dace da karantawar manzo bai yi ba saboda dole sai an samu kyakkyawan niyya an kuma sami dacewa da karantarwar manzo sannan aikin ka ya zama daidai ko kuma ya zama na wa ruhubaniya ta nufita da wama ka ta mana ha'a ba mu ɗora musu muka ce su yi ba abin da muka ɗora musu illabta ghairu duwanillah su yi abin da zai sa su sami yarda Allah shi muka ce su yi suka je suka samu ruhubaniyanci Allah ya sauke kun ga waɗannan al'amurra suna nema su suka kawo yaɗuwar bidiya a bayan ƙasa abu na hudu da za a ƙara shine alhulu alhulu wuce gona da iri shi ma ya taimaka wurin yaɗuwar ne bidiya a bayan ƙasa wuce gona da iri an ce da shi ya tsaya iya nan sai bai tsaya bai huce to ga abin da ya dora a gaba menene kenan bid'a kenan Allah ta'ala ya sauwaki Allah ya tsare mu babu tahribi ala talab ilmi wa kayfiyati talab babu tahrib babun da yake yake zaburawa ala talab ilmi akan a tsaya a nemi ilimi wa kayfiyati talab da kuma yadda za a nemi ilimin abubuwa kenan biyu a zaburar a nemi ilimi don babu yadda za ka yaƙi jahilci da wani jahilci eh wannan yasa za ga mutum ya yi karatun da ba na addini ba sai ya zama yana da kishin addini amma kuma ba shi da karatun addini kun gano wannan da kyau ko yana da kishin addini amma ba shi da karatun addini kaga kuma sai ga ya ya kwatsa kenan ya zo kuma ya wata barnak duk kishin ka da addini sai ka samu karatun addini in ba haka ba maimakon ka taimaka ma addinin sai ka rubuta addini ɗaya kenan abu na biyu kuma in ka tashi neman ilimin ya za ka nema zan bu kuma ba sai a ta ba da ilimi a ta ba da falalen ilimi ba a wajahar da kai ya za ka nemi ilimin wani ilimi za ka nema eh daman dai ilimin shine ilimin addini shine da Allah ta'ala ce shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist daga alakar wannan babi da babin da ya gabata alaka ce mai girman gaske wannan babi ne ya gabata babu hukukun nabi sallallahu alaihi wasallama adi shine aka bi da babu luzumi sunna kaga babu yadda za ka san annabi ka bai ma annabi sallallahu alaihi wasallama haƙƙinsa da me da jahilci dole sai ka hada da me da ilimi shi sa malam sai ya biyo shi da ilimi sannan waɗancan rukunan imani guda shida da muka ambata suna yi haka kawai sai da ni sai da ilimi saboda daga wannan babin zuwa ƙarshe duk yana yana bayani ne akan neman ilimi kuma ilimin in an tashi nema ya za a neme shi fihi a cikinsa cikin mai kenan cikin wannan babi din hadithu sahihaini fi fitnatul qabri anna al mun'am yaqul ja'ana bil bayyinati wal huda فآمنا واتبعنا وأجبنا وأن المنافق يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت yace fihi a cikin wannan babin da muke magana akwai hadithu sahihaini hadisin da ke cikin bukhari da muslim fi fitnatul qabr dangane da abin da ya shafi tambayar kabari fitinar kabari annal muna'am lalle wanda aka yi mishi ni'ima ya amsa waɗancan tambayoyi ɗin ya ƙulu zai ce in an tambaye shi wane ne annabi zai ce ja'ana bil shi annabin ya zo mana ga dalilai walhuda ya zo mana da shiriya fa'amanna sai muka imani wattaba'ana kuma muka bi wa muka amsa kiransa muka amsa kiransa wannan yana faruwa da jahilci ko da ilimi da ilimi kun wannan hadisin hadisi ne ke ba da falalar ilimi kenan eh kuma ilimi na tauhidi domin ka san cikin kabari ba za a tambaye ka ilimin da ba na addini ba kun gano wannan da ke saboda haka duk yadda ka kai wajibin ka ne ka tsaya ka fahimci ilimin addininka shi wannan abin nan general studies gamamman ilimi ne da wajibi kowa yi shi awwalu ma yajibu alal mukallaf taswi imani kuma ma'rifatu ma yusulu bi fardu ain ko baka yi ilimin addinin da zaka zama malami ba dole kai ilimin addinin da zaka cire ma kanka jahilci na ka sai hadisi na nawa na gaba kenan ko a cikin shi da wannan wa annal munafiqa yaqul kuma munafiki zai ce munafiki akwai ilimi tare da shi zai ce sami'utun nasa ya ƙulu na shay'an ni dai na ji mutane suna cewa wani abu fa qultuhu ni ma sai na ce kun gano wannan wa annal ko wa'annan mu'azzab wanda ake azabtowa kaga ya zama kishiyar muna'am wanda ake wani ima kenan zai ce shi dai ya ji mutane suna cewa kaza abinda bahaushe yake cewa kamar aitan nasa eh kawai dai kamar yadda ya ga mutane suna yi shi ma haka yi eh to kun ga wannan muna daɗa maimaitawa duk inda mutum ya je kada mutum ya ji cewar shi ya tafi neman kuɗi ne ba addini ya tafi karanta ba ya zauna da ƙungurmin jahilci duk inda ka tafi wajibinka ne ko an ma transfer ko an ma menene wajibinka ne ka san ilimin addininka in ba haka ba to mutum zai gama gararan ba ne kawai a duniya ya je ranar alkiyama ya afka mummuna azaba Allah ya sauke kaga wannan shi ya jawo mutane suke jawo malamai suna kwallo da su shi ya shiga filin wannan yake bugawa wannan yake bugawa haka ne kuma haka bane inda bai shiga filin ba fa ba wanda zai inda yayi ilimin sa ya je ya san abin da zai tsara addinin sa ya je yayi tsabtace ilimi da zai. ta wani bai ba wani fasin da shi ba فيهما عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين فيهما أتكين سدي تكين ميكينا بخاري ده مسلم عن معاوية رضي الله عنه ده معاوية بن أبي سفيان ɗaya daga cikin masu rubuta wahayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aka saukan mishi da Qur'ani ya ce a kirawa ne rubuta Qur'ani din ya zaka ji ka E a ce kana cikin sakatarorin wahayi eh arma daraja ta kai in aya ta sauka tunda ka san shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce wa ma kunta tatlu min qabli min min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idan lartabal mubtilun bal wa ayatun bayyinatun fi sudur alladhina utul ilm so daga idan aka saukar da aya sai ya kira wani da wani su su rubuta shi mu muawiya ibn abi bai yana cikin marubuta ku san wannan falala ce ba karama falala ba lalle ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man yuridullahu bi khairan dukkan wanda Allah yake nufata shi da alheri yufaqihu fi dini sai Allah ya fahimtar da shi addini wanda kaga Allah ya fahimtar da shi addini yana addini yadda Allah ya tsara ka san wannan Allah shi yake nufi da alheri to amma sai ga mutum Allah ya fahimtar da shi addini ya ga mai mota danya ta zo ta huce ga yana oh la yi eh duk wanda Allah yake nufin shi da alheri ya zaɓe shi sai ga Allah ya sa ya gane addini mana yanzu zai nuna maka addini abu ne mai tsadar gaske ba kowa Allah ta'ala yake ba ba eh amma mukami fa kuɗi fa duniya fa Allah ya dankaro wa mutum ka ga jifa-jifai ko tirela-tirela a ce na wani ne gashi na wanda ba musulmi ba ko lambu iri daban-daban so sai ka fahimci cewar mai mizani din shine addini man yuridullahu ya khairan yafaqahu fi din shi kuma addini din nan ubangiji Allah madaukakin sarki yayi mana bayanin sa ta harshen annabin sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadithu jibril hadithu jibril yace mal islam qal al islam an tashhadu an la ilaha allah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima sala salah wa tu'ti az-zakah wa tusuma ramadan wa tuhajja al-bayt sai yace addini um, al-iman qal fa akhbirni an al-iman kun gano wannan na nawa kenan na biyu sai na uku al-ihsan qal an ta'budu Allah ka annaka ka fa in lam takun tarahu fa innahu yarak waɗannan sune addini shine Allah ta'ala ya fahimtar da kai kaga anan ya shafi ayyukan zuciya eh ya shafi ayyukan gabai ya shafi maganganu ya shafi akhlaq domin shi fiqhu din ya kasu kashi biyu akwai al-fiqhu al-akbar shine ilimin tauhidi ilimin da shine mutum zai san Allah eh sai kuma akwai alfiqh wal asghar wanda yake wannan kuma shine sanin halas da haram mutumin da bai san Allah ba bai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai sanin halas da haram zai amfana mishi eh ba abin da zai amfana mishi to babban abin da ake so shine ya zama ya san alfiqh wal akbar shi kuma alfiqhu al-akbar anan ba a saurara mu mutum akan abin da ya shafi tauhidi amma alfiqhu al-asghar to wannan gaga babi ne da yake akwai ijtihadi akwai qiyasi akwai sauran al'amura sai Allah ta'ala ya ce man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din kaga ya hada dukkan waɗannan abubuwa guda biyu din alfiqhu al-akbar da alfiqhu al-asghar din an gane wannan da kyau ko saboda kaga fahimtar addini ba karaman al'amari bane وفيهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ فأنبتت الكلأ والعشب wal ushb al kasir wa kanat minha ajajib amsakat al ma'a fa nafa Allah biha an-nas فشربوا وسقوا وزرقوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فوقها في الدين ونفع ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم wa masalu man lam yarfa bi ra'asa wa lam yaqbal wa lam yaqbil huda wa lam yaqbil ma a cikin dai Bukhari da Muslim ɗin ana bi Musa an karbo da hadisi daga Abu Musa Abdullahi ibn Qais al-Ash'ari wanda annabi tsira da amincin Allah su tabbata a garshe ya tura shi kasar Yaman قال يتي قال رسول الله صلى الله manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce mafalu ma ba'athanillahu bihi min alhuda kwatankwacin abin da Allah ta'ala ya aiko ni da shi na shiriya wal ilmi da ilimi da Allah ta'ala ya aiko ni da shi ka na ghaisil kasir kamar ka ce mamakon ruwan sama ne kamar ka ce ruwa ne kamar da bakin kwarya ruwa ne kamar da bakin kwarya shine ce ka masalil ghaisil kasir kamar ka ce ma ruwa ne mai ƙarfin gaske a saba ardon ya samu wata ƙasa to ƙasa ta kasu kashi uku kashi na farko da wannan ruwa ya same ta fakanat minha qa'ifatun tayyiba sai ya zama a wannan ƙasar akwai wani ɓangare mai kyawun gaske mai kyan gaske qabilatil ma'a sai ta karɓi ruwan kun gane wannan da kyau ko da ta sha ruwan fa'ambata kala'a sai ta tsirar da amfanin dabbobi shine alkala amfani kenan wanda yake a cikin shi akwai kore akwai kuma busashi akwai ɗanye akwai busashi wannan ƙasar kaga yanzu tasha kuma ta ne tasha ta shayar wal ushba da amfani mai kyawun gaske wanda yake shi kuma wannan ɗanye ne cakal babu busashi a ciki ma'ana dai da ƙasar ta fitar da abubuwa nau'in abubuwa masu amfani sosai da sosai shi ya ce wal ushbal kasir da amfanin gona mai tarin yawa Yan samu mun samu ƙasa bangare nawa kenan ɗaya kenan da ta karɓi ruwan ɗaya kenan kuma ta me kun yi shiru ta sha ta shayar Bangare ne biyu wakanat mina a jadib akwai kuma inda yake fako ne amsa katil ma'a ta riƙe ruwan amma kuma bata shayar da wani abu ba bata tsira ba an gane wannan da kyau ko da ta riƙe fanafa Allahu bihannas, hannas sai Allah ta'ala ya amfanar da mutane da wannan da wannan wuri din inda ya riƙe ruwa din fasharibu sai mutane suka sha ruwan wasuku suka shayar da dabbobinsu wa zara'u suka shayar da amfanin gonarsu wannan yana da amfani ko ba shi da amfani yana da amfani mun samu wuri nawa kenan mun samu wuri biyu sai wuri na uku wa asaba min ta'ifatun ukhra inna ma hiya qi'an sai ruwan kuma ya samu wani wuri na uku kenan wanda yake wannan wurin shine hancin kare ka san hancin kare eh shi hancin kare da zarar ruwan ya sauka an samu yan mintuna sai ga kamar ba ruwa a wurin ba shi bai ma tsotsa ba balle kuma mai rike ruwan yana sauka yana kwaranyewa da zarar ruwa ya ɗauke an ɗan samu iska ta kaɗa sai ga wurin ya bushe ya ɗan das har ma ya fara tsatsagewa mu gano wannan shi sai ce inna mahiyar qi'an wurin ne hancin kare ne la tumsikul ma'a la tumsiku ma'an ba ta rike kowanne ruwa ba wala tambutu kala'an ba ta kuma tsarar da kowanne amfani ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ya zai mutum ya kasance cikin wannan bangare bangare nawa kenan na uku shi baya amfana wa kenan eh shi bai amfana ba lai amfana ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare yake cewa fa zalika masalu man faqahu fi din fi dinillah to wannan fa shine misalin wanda ya fahimci addinin Allah shi wa kenan na ɗaya da na biyu wana fa'ahu ma lahu bihi sai ya amfane shi ma lahu bihi abinda Allah ta'ala ya aiko ni da shi fa'alima sai ya koya wa allama kuma ya koyar ya sana ya sanar ya sani ya sanar kenan allama wa allam shine wanne kenan na farko na farko kenan shine wanda ike ya karbi ilimin ya haddace kuma ya haddatar to haka ake so mutum ya kasance wannan ya zama wannan ajin farko din an gano wannan da kyau ko ya zama na ka koya ka koyar da abin da yake tsaftatacce tatacce wa masalu man lam yarfa bi zalika ra'san da kuma kwatankwacin wanda yake bai ma daga kai akan haka ba kwata-kwata bai kula ba ne wa kenan na uku walam yaqbal hudallah allazi ursiltu bihi bai karbi shari'a Allah wacce Allah ta'ala ya kone da ita ba ne wa kenan na uku kenan dan shi bai ma karba ba wuri na uku kenan bai ma karba ba balle ya bayar to kaga yanzu akwai wanda yake ya haddace ya haddatar ya sani ya sanar kun gane wannan da ke ko shi ake so mutum ya sani shi ake so mutum ya zama in bai zama wannan ba sai ya zama mai na biyu shi ya haddace kawai duk abin da ake bukata na haddar qur'ani akwai ta haddar hadisi akwai ta amma ya za a tantance bakin ya za a hada wuri kaza da wuri kaza ya za a zakuro fikihun da ke ciki shi kuma Allah ta'ala bai hore mashi wannan ba to haka yanzu ya rike inda ana neman tilawa zai kawo ta da zaran wurin falon ma wani ya ce wallan ma zai ce a'a a rabakin nan ba haka yake ba kun gano wannan da ke ko kaga yanzu wannan ya zama wani wuri kenan da ya rike mutane kuma suna amfana da shi za mu zo mu dora akan wani da yawa za ka ga wanda yake ya haddace hadisi kuma ya kai shiga wanda ya fi sanin ma'anar hadisi din an gano wannan da ke ko ma'ana dai mutum ya kokari ya zama na ina na farko shine ya zama ne ya sani ya sanar ma'ana wannan kaga zama jari ne kenan na da'awa haka ake son mai da'awa ya kasance ya kasance ala ilm qul hadi sabili ad'u ila Allah ala basira akan ilimi ana wa man ittaba'ani subhanallah wa ma ana min al mushrikin sannan kuma na uku shine wanda bai ma damu ba kwata kwata ji kawai yace ba abin da idane shi yana ji kamar da wasu ake an gane wannan da ke ko shi zai da zaran wani abu na addini ya tashi sai ga shi kwata-kwata bai san addini ba ba ruwan shi sai dai ya ce a nemi suwa ne ba abin da ya iya Allah ta'ala ya sauwake subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik